الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya tsara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to a za mu fara amsa tambaya kamar yadda muka faɗa a jiya tambayoyi biyu aka rubuto mai tambaya na cewa salam malam me hukuncin irin mutanen nan da suka ɗauki sallah ba a koma baya a bisa al'amuransu na duniya wani lokaci sai ka ga <clears throat> daga sallan asuba ba za a ƙara yin wata sallah ba a wannan ranar sai gobe kuma ko eh, wannan ai kenan daga sallah asuban yau sai jibi kuma to sallah dai tana ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci as-salatu imaduddin sallah ita ce ginshikin addini man aqama ha faqad aqama ad-dina wanda ya tsaye da sallah tabbas ya tsaye da addini faman dayya'aha fa huwa lima siwaha adya wanda ya tozarta sallah to duk wani abin da ke bayan sallah ma a tozarta yake a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafara bambancinta yake tsakaninmu mu musulmi da su waɗanda ke kafirai shine a sallah duk wanda ya batta ya kafirta inji annabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah maɗaukakin sarki game da sallah akwai ayoyi guda biyu cikin suratu bara'a ina cewa qatilul ladina wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan fa in tabu a aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum a wata aya yace fa in tabu wa aqamu salata fa ikhwanukum fid din a wannan aya Allah yace ku yaƙi kafurai da mushirikai gaba ɗaya kamar yadda suke yaƙan ku daga lokacin da suka tuba <clears throat> suka hannu suka musulunta suka daina yaƙanku to ɗaya ayar ta ce fa ikhwanukum fiddin fa khallu sabilahum yanzu ku fita harkansu kada ku yaƙe su tunda sun musulunta suna sallah to jininsu ya zamanto ma'asumi ba a zub da jininsu jini ya zamanto ya zamanto haram ɗaya ayar kuma ya ce idan suka bar kafurci suka musulunta har suna katsai da sallah to sun zamanto yan uwanku a cikin addini yan uwanku na aƙida ta ga ma'ana wanda baya sallan ba ɗan uwanmu bane a aƙida wanda baya sallah jinin shi ya halatta shi yasa a shari'an musulunci wanda baya sallah yustatabu salatan wato ana neman ya tuba ya dawo yinta waɗansu malamai suka ce salatan innan kwana uku za a zo a zauna da shi a masa wa'azi a masa gargaɗi ya dawo sallan idan ya ƙi ran na sai a fille kansa waɗansu kuma suka ce a salloli uku ake nufi yustatabu salatan innan salloli uku in sallah ta zo bai yi ba a masa wa'azi a duba ta gaba in bai yi ba a masa wa'azi idan ta gaba ta zo ta uku kenan bai yi ba to sai a fille kansa idan aka fille kansa ya mutu kafiri babu gado tsakanin shi da iyalansa in mai iyali ne sannan kuma ba za a masa wanka ba irin gatan da ake wa gawa ta musulmi ba za a masa likafani ba ba za a binne shi a makabartan musulmi ba za a ja shi ne haka kawai a je a tona wani rami mai zurfi a wurgar da shi ko ya dire da ka ko ya dire da kafa ko ya dira ta kowane yanayi ma don a binne shi kawai kar yayi wa al'umma wari wannan hukuncin shi kenan Allah ya rufa mana asiri a karkashin waɗannan ayoyin malamai suka ce la farqa babu bambanci tsakanin man taraka salata jahidan laha wanda ya batta a matsayin bai yadda da ita ba ya kafurce mata wa baina wa baina da tsakanin wanda shi bai musun ita sallan amma bayyinta ne wanda yake barinta ta hanyar kasala haka kawai amma ya yadda farilla ne ba su da bambanci a nan dukkansu kawai kwano ɗin suke kafirai ne Allah ubangiji ya rufa mana asiri saboda haka sai a masa nasiha ya gane sai aya tambaya ta biyu tana cewa me hukuncin wanda yake wasa da sallan juma'a sallan juma'a bai dace a yi wasa da ita ba tana da muhimmanci akwai lada mai ɗimbi yawa wanda aka tanada domin ita ga wanda yake zuwa a lokaci na farko za a bashi tamkar wanda ya sadaka da raƙumi lokaci na biyu tamkar wanda ya sadaka da sa lokaci na uku tamkar wanda ya sadaka da to rago lokaci na hudu tamkar wanda ya sadaka da kaza lokaci na biyar tamkar wanda ya sadaka da mene ya sadaka da kwai wani ma bala gurbe yake abin Allah rufa asiri dai to sallan juma'a tana da muhimmanci kwarai malamai sun yi magana akan wanda yake barin har juma'a uku su wuce masa babu wani uzure babu wani abin nan kusan ana ganin ba musulmi bane a takaicen takaice dai musulmai su ji tsoron Allah subhanahu ta'ala su kula da sallan nan ita ce farkon abin da za a bincika a gobe kiyama idan ta yi kyau dukkan ayyukan mutum sun yi kyau sun karɓu idan sallah aka ƙi karɓanta dukkan sauran ayyukan mutum na ibada an yi watsi da su ba za a ma kalle su ba saboda haka a ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kafin mu fara akwai ah, alhaji sani dauda bi ma'ana asd wanda bai da lafiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bashi lafiya an san gudunmawa da yake na addini shekara da shekaru shi yake ɗaukar nauyin hudubobi da ake watsawa a DITV da Alheri Radio da kuma ɗaukar nauyin tafsiri shi ma duk shekara da ake na nan da waɗansu wurare da hidindimu da yawa na addini da suke Allah ya bashi lafiya ya sa kafara ne a gare shi na faɗa ne saboda albarkan azumin da yake bakin yan uwa su ce amin Allah ubangiji ya bashi lafiya ya ba dukkan sauran yan uwa musulmi musulmi kuma to a yau za mu tashi akan aya ta wa qala ta'ifatun min annahum ta 72 ko aya ta 72 bismillah malam yusuf a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa qala طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاسب قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم na'am wannan aya tana haɗe ne da ayoyin jiya da muka ɗauko su sai lokaci ya datse mu a jiya aya ta 69 Allah maɗaukakin sarki ya ce wadda ta'ifatun min ahalil kitabi ko wani ɓangare daga cikin Yahudawa da Kiristoci kullum suna buri law yudhillunakum ina ma da za su iya ɓadda ku ku musulmi kenan su raba ku da addinin musuluncin nan gaba ɗaya ko kuma su ɗauke hankulanku daga karanta shi addinin musuluncin kana musulmin amma fanko wanda bai san komai ba game da addini sai dai amsa sunan musulmin kake yi da sa sutura irin na musulmin amma idan aka zo asalin addinin baka san komai ba fanko ne a rarake kawai shine batarwan ta hanyoyi daban-daban mutum za ka ga ya yi awowi akan whatsapp ya yi awowi kan twitter ya yi awowi akan facebook ya yi awowi akan internet yi awowi akan computer duk waɗannan social medias din nan za ka ga irin awoyin da ake yi a kansu da ana yin su wajen koyon addinin musulunci ko alkur'ani ko wani hadisi ko sallah da gyara sallah da mutum ya zamanto wato da ya kakkaɓe jahilci a game da addininsa amma duk waɗannan abubuwan da suke kawa suna cewa ba inda suke samun cin nasara ma irin waɗannan abubuwan da suka introduce nasu yanzu suka kullo da su mutum zai kai maka awowi sai ka ga bai ma sani ba yana kan irin waɗannan bai shiga makaranta ba makaranta awa uku inda za a zauna sai ta ka sai ya gagare shi zuwa zuwa masallaci a yi karatu tsakanin magariba da isha'i duk bai wuce awa ɗaya ba tsakanin magariba da isha'i sai ka ga ya gagari mutum wannan yar awa ɗayan sai ya ji kamar akan garwa shi ne yake zaune amma idan ya kama wannan yar abun Hansa din nan ko wannan a iPad din to ina tabbatar muku zai yi sama da awa bakwai wani har ya rasa sallah asuba ta dalili chatting kawai chatting kawai chatting kawai to duk yana daga cikin abubuwa ba su da ya ka da addinin ba kana nan din amma sun zare addinin kwata-kwata ilimin addini Allah ce wa ma yudilluna illa anfusahum ba su san ba sa ɓadda kowa sai dai kawunansu sakamakon ɓatarwa yana ga kansu wa ma ya su ba sa sani domin wanda ya shagalta a kan ɓatar da kai ɗin to kaga it means kenan shi zai daɗe kenan a rayuwarsa kan ɓadda mutane wato bi ma'ana ba zai ma yi musuluncin ba kenan sannan kuma ɓatarwan shine ke ɓata lokacin shi domin fa man yahdihillahu fala mudilla lahu wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi ba wanda isa ya ɓadda shi ashe su ne suke ɓata lokacin su kenan ya ahlal kitabi Allah ya sake ce ya ku ahlul kitabi yahudawa da kiristoci. lima takfuruna bi ayati llahi me yasa kai kuke kafurcewa ayoyin Allah madaukakin sarki wa antum ta'lam tashhaduna kuna shaida kuna sane littattafan ku sun yi bayanin musuluncin nan littattafan ku sun yi bayanin manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam sun yi bayanin sifofinsa da komai nasa kuna sane karara kuke bacewa me yasa kuke haka ya ahlal kitabi me yasa talbisuna haqqa bil batili kuke cakuda gaskiya da ƙarya wa taktumuna al-haqqa he ku koye gaskiyan wa antum ta'lamuna kuna sane kun ga Allah duk abinda zai faɗa game da su din suna sane ne suke yi shi yasa Allah madaukakin sarki ya fushi da su saboda suna suna da sani suka take sani to wannan ƙoƙarin ɓadda mu da suke yi su yi ƙoƙarin ɓadar da musulmi da suke so su yi fizikali ƙarara kenan inda suka cewa ai su ma suna bin aƙidan annabi ibrahim yahuda ma suka ce aƙidan annabi ibrahim suke kiristoci ma suka ce aƙidan su ɗaya da na annabi ibrahim allah ya raba gardama ya nuna kwata-kwata ba sa kan aqidan annabi ibrahim su mushrikai ne kafurai ne wanda suke menene danganta da ga Allah yahuda sun danganta ɗa uzairu ga Allah kiristoci sun danganta ɗa annabi isa ga Allah kafuran mushirkan ƙuraisha sun danganta mala'iku ga Allah cewa ‘ya'ya ne na Allah mata to za su yi amfani da kuɗi su yi amfani da irin waɗannan propagandan gaba ɗaya shine yaƙan aƙidanka ta zahiri da suke kenan su yi amfani da media ɗin nan da na faɗa idan da suka kasa yaƙan aƙidanka a zahiri su ɓadda kai sai suka koma kuma wani hidin agenda wato yaƙanka a ɓoye shine wa ƙalar ta'ifatun min ahalil kitabi sai aka samu waɗansu ɓangare na yahudawa da kiristoci aka zauna aka yi mitin aka dudduba aka dudduba waɗannan fa mun kasa raba su da alkur'ani waɗannan fa kasa raba su da musulunci ga kuɗi da muke ɓatarwa muna asaransu sai suka zauna suka ce to mu ƙullo da hanya ta biyu ita ce wannan kar mu je musu a fili kar mu je musu a fili me za mu yi sai suka ce aminu kuma kawai a samu wani yanki daga cikinmu a ce sun yi imanin ma sun yadda da musuluncin su masu musulunta kawai kun ga na hidin ajanda ne tana sallah da shi a sahu daya sai suka ce a samu waɗansu ɓangare nan kiristoci nan yahudawa a yi sponsorin ɗinsu su je su karanta larabcin su je irin su saudan eh, sudan su je ina su je ina su karanta larabcin su iya shi su bar gemu su bar dogon riga su rika naɗa rawani su ɗage wando su sa asiwace aljuhu da du'a'ul mustajaba da juz'u amma duka su fito su nuna su ma musulmai ne shine wa qala ta'ifatun min ahli kitabi eh, aminu billadhi unzila alallazi na amanu kuma ku je ku yi imani da wannan addinin musuluncin da aka saukar wa mumunai musulmai kenan mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam the only option mu ce mun musulunta kawai mu shiga nan ne za mu ji daɗin ɓarnan da mu yi a ciki yaushe ne za mu shige musuluncin wajahan nahari mu shiga da wuri-wuri da asusuba da sanyin safiya a shiga musulunci ya zamanto an san ka a cikin shi da daɗewa sannan ka wuni a ciki ka kai har a zahar an kai har la'asar da kai a musulunci can bayan la'asar daga karfe biyar zuwa faduwar rana shine waqfuru akhirahu sai ku kafirta ku fita a ƙarshen a ƙarshen lamari bayan an san ku kun zamo malamai kun zama tori kakkun musulmai an yadda da ku kun je haji kun je nan kun an yi nan da ku an yi nan an yi azumi an yi kaza wani ma limami ne sai ku zare jiki ku fito ƙarara ku ce ku kun bar musuluncin saboda bincikenku ya nuna a ce kamar shek wane yau ya shiga christianity dama ba musulmin ba ne kamar shek wane yau ustaz wane malam wane mai almajirai irin kaza yau ya bar musuluncin yau ba yahude ne yau kirista ne yau ya koma bauta gumaka dama asali a haka aka shigo din kuma aka fita a haka me hikimansu waqfuru akhirahu ku ce a ƙarshen lamarin la'allahum yarji'un idan kuka tashi fita din nan sai kaga kun ɗebi waɗansu sun bi ku domin idan babban jigo ya bar abu zaka ga yana da attachment eh haka to saboda me yasa su larabawa da suka yi imani da manzo Allah laraba kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka sani ahalul kitabi har suna zuwa fatawa a wajensu su ne yahudu da da nasara walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi da suna zuwa su yahu eh, mushrikan larabawa su ba ahlul kitabi bane ba sa cikin wanda aka ba injila ba sa cikin mabiyan at-taura shi yasa suke bauta wa gumaka su mulmula ƙasa su mulmula alewa su mulmula kek su yi gunki su bauta mai in yunwa ta kama su su cinye su kama ƴaƴansu su binne su har su yahudawan suke da suke rayuwa da su suna ganin wawaye irin waɗannan dolaye jahilai irin waɗannan babu su a duniya har suna musu ma suna ce ai annabinmu na ƙarshen zamani yana dab da fitowa idan ya fito nan sai mun yaƙi wannan aƙidar taku ta bauta gumaka sun yi imani annabi zai fito kuma sun yi imani bauta gumakan nan ba daidai ba ne to sun san waɗannan to yanzu idan suka musulunta wai hikiman da za su yi larabawan can in aka daɗe suka fito sai larabawan sai su ce mabiya annabi sai su ce ko kuma sauran laraba da basu musulunta mai su ce kai tunda kuka ga waɗannan masana littattafai na attaura da injila tun kafin zuwan alkur'ani tun tunda kaga sun fita sun bar musulunci to tabbas kenan musulunci ba daidai bane su kuma idan suka fito sai su ce bayan mun shiga musulunci mun yi zurfi da bincike a cikinsa mun gano ashe wannan ba shi bane wannan muhammadun ba shi bane manzon karshen zamani ashe sifofin nan nasa ba shi bane ashe kaza na din shi ba shi bane su kuma za su yadda domin sun san su suna da previous knowledge suna da ilimin littattafan sama kafin alkur'ani to idan suka tashi fita za su sanya shakka su sanya rauni ga waɗansu sai su ma hai su bi su kawai ba kwa ganin azabubukan nan da suka wuce misali idan aka ce wani jigo misali na apc ya balle ya koma pdp baka gani sai a samu mabiya da yawa ya su mabiya apc suke ji ba daɗi heka da sun zama to discourage idan ka ji wani jigo ya balle daga pdp annan zaɓen da suke ya balle ya yi di ya koma apc heka ka ji wai mutum 500 sun bi shi <laughs> mu duba jigo da obasanjo ya ta menene din shi katin shi ya jefar kuma ya tsalle ya taka ya mutsutsuke shi don girma Allah mutum nawa ne suka biyo shi wannan bai karya lagon sauran yan jam'iyyan ba to irin wannan method din idan aka ce ga wani babban shaihi da aka san shi mai almajirai yau gaba ɗaya ya bar musuluncin ya yi ridda ya koma christianity wannan zai sa sauran mabiya da musulmai masu rauni jahilai gaba da wanda san musulunci ba duk sai su karaya sai ga waɗansu sun bi shi to ai irin wannan method ɗin yanzu suke so su bi shine second menene abin nan din su eh, eh, option 2 din su kenan in in option 1 bai yi aiki ba a zo maka karara a baka kuɗi a saya maka taki in wannan bai yi amfani ba sai a shiga wannan option 2 ɗin. su a hikimar su kenan to sai aka samu yanzu yanda ake yan bazata din nan da muke ganin har limamai ai in sun musulunta abun mamaki za mu ji a can annabi ya ce Allah ya ce kul innal huda hudallah za mu ji a gaba waɗansu idan aka tura su nan fa ƙasan sudan ake tura su da su egypt inda kiristocin nan suke masu larabci din nan da eh, eh, middle east haka eh, abin nan inda kiristoci suke laraba laraba nan ake tura su ai a ji a musu alifun ba'un a koya musu karatun qur'ani a koya musu fiqihu da hadisai da menene da makamantansu duka sai kaga ya dawo malamin hadisi ne ya san shi amma don ya badda kai kai kuma dan addinin jikan addinin tattaba kunnan addinin ka ka karanta ko baga dadiya har yau baka iya ba har yau baka iya ba kaki shi kuma ya je ya kashe kuɗi ya koya don ƴaƴanka yi targetin din su ya ɓadda su don ya ɓadda jikokinka don ya sanya maka shakka don ya ɓadda iyalanka to ka duba sai su ce ma waɗannan da suka ɗebo su musulunta sai su musu hudu ba sai su ce to ku musulunta ku je ku bayyana musuluncin ku ku shige musulman amma wala tu'minu kada ku yadda ku yi imani har zuciya da su illa liman tabi adinakum kada ku yadda da musulmai kada ku yadda ku yi imani da su kada ku yadda da su ku sa su a jiki sai dai wanda kuka san aqidan ku din nan ɗaya ne irin mu kenan mu da muka tura ku to da mu ne za ku rika communicating da mu ne za ku rika mu'amala da mu ne za ku yi imani kuna nan a zahiri kuna imani da alqur'ani amma a baɗini da attaura da injila kuke imani ai shine a can wajen suratul baqara Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza idan suka dan kebance da shayatinihim wadancan shedanun da suka turo su qalu inna ma'akum muna nan fa har yanzu tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un mu muna bin waɗannan ne kawai saboda izgilanci da menene ba ma tare da su 100% anan ma a farkon izu na biyu a fatat ma'una an yi yu'minu lakum wa qad na fariqun minhum yes ma'una kalaman lahi sun yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya alamu wa idza laqul ladina amanu kalu amanna wa idza khala ba'dhum ila a kalu tu bi ma fata hallahu alaikum li yi alaykum kun bihi inda afala ta'qilun kada ku yadda ku gaya musu sirrin ku ku bi su a hakan kuna musulman in aka gama komai sai ku da wajen mu tattauna mu ji menene information wala tu'minu kada ku da ku imani da su illa liman tabi adinakum sai waɗanda suke kan addinin ku kul ka gaya musu Allah ya saukar da aya ya ce ya Muhammad kul ta gaya ma irin waɗannan masu ata lokacinsu innal huda hudallah shiriya ta gaskiya fa ita ce shiriyar Allah shirya ta gaskiya ita ce shiriyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam shiriya ta gaskiya ita ce shiriyar addinin musulunci nan kuma shiryan a hannun Allah take za a je a kashe kuɗin nawa ne aka tura su su je su yi karatun da suka fara nutso cikin alkur'ani da karanta alkur'ani sai suka ga kawai ai ga inda gaskiya yake nawa ne nawa ne an kashe kuɗin an kashe kuɗin daga baya ya musulunta da kuɗin da suka biya masa ya musulunta ɗin ya gane gaskiya sannan kuma su dawo ɓadda waɗannan ɗin ya gagare su kuma ka gani fasayun fi kuna ha sun mai takunu alaihim hasaratan sun mai yughlabun ka gaya musu innal huda lalle ita shari'a ta gaskiya ita ce hudallahi shari'ar Allah babu wanda ya isa ya tunkuɗe ta kamar hmm? yahadillahu duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi fala man yudlilillahu man yahdillahu fala mudillala duk wanda Allah ya shiryar da shi ya kafa shi ba wanda zai iya ɓadda shi haka nan wa man yudlil wanda Allah ya batar to fala hadiya lahu wata wannan bata irin nasu sun dade akan ɓata, sun karanta musulunci sun dade wajen karanta shi amma ina Allah bai so su da shiriyan ba to he su ce kul inna hudallahi innal huda hudallah He su ce an yi uta ahadu wannan jumla ce mu'tarada wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum an yi uta ahadun mithla ma utitum wato kada ku yadda wato a zo muku wato ku yi riko da abinda ma utitun aka baku kada ku yadda ku yi riko da na waɗancan kada ku yadda kuma ku yi muƙabala da su aw yuhajjukum bihi inda rabbikum idan kuka bayyana kanku to babu shakka za ku yi dialogue ko mujadala ko kuma za ku yi muƙabala da su idan kuka yadda kuka ce za ku yi muƙabala da su to za su kada ku saboda komai na musuluncin na yana cikin littattafanmu hatta sifofin annabi din to za su kada ku inda rabbikum to shine Allah madaukakin sarki yace kul ka gaya musu ya Muhammad su da suke da wannan mummunar manufar da wannan tsarin da makircin ta ce wai duk ana yi ne fa saboda kawai annabi Muhammad ne sallallahu bai cancanta a bashi ba kawai kawai bakin cikin su kenan ya kamata manzon karshe ya zo cikin su saboda babban abun bakin cikin su shine duk yawancin annaba da manzanni cikin bani Isra'ila cikin Yahuda to ta ya za a yi yanzu mafificin annabawan gaba ɗaya shugaban annabawan gaba ɗaya tun na farko har ka har har kusa da na ƙarshe har kan annabi isa a ce annabi muhammadu ne shi ne mafificin annabawa shi ne cikamakinsu ne wanda ya fi daraja addinin shi ya fi daraja littafin shi ne ya fi daraja mabiyansa ne suka fi daraja wannan annabin a ce ba cikinsu yake bai a ce cikin gidadawan larabawa aka zaɓo shi ya aka suka zama to defeated at once haka su ne masu alfahari yahudawa lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda suna alfahari suna alfahari sai a ce ga the best prophets din sannan ya fito cikin kuma waɗanda suke ganin su ƙasa da su shine kawai hasada shine fiyayya shi yasa aka yi wa annabi tawaye aka bijire masa sai Allah ya ce a maida musu raddi kul ka gaya musu innal fadla biyadillah ai falala falala tana hannun Allah fifiko na hannun Allah arziki a hannun Allah yake ba da mukami a hannun Allah yake shugabanci a hannun Allah yake haka nan ma annabcin na Allah ne a hannun Allah yake kuma yu'tihi man sha'u. Allah ke zaɓo wanda ya ga dama ya bashi ba dan adam bane zai wa Allah zai dictating wa Allah ya gaya ma Allah ga wanda ya dace a bawa sai wanda muke so ba wanda ya isa ya dictating wa Allah abin da zai ina fata an gane annabci a hannuwa yake a Allah yana ba da shi gawa ga wanda ya so haka nan ma mulki kulillahumma malikal mulki Tu'util mulka man sha'u. wa tanzi'ul mulka mimman manta wa tu'izzu man tasha'u wa tu'izzu yace biyadikal khairu kai duk wani alheri yana hannuwa yana ba da shi kuma ga wanda ya fi so Allah ce ku ne za ku gaya mun ga wanda ya dace a bawa banda wannan a ba Mr. A ko Mr. B wani bai cancanta ba dan adam ne zai yi wa Allah shishigi a cikin al'amuransa ya ce shi ne zai ce wa Allah ga wanda za a ba kar a ba ma wani na ruwan Allah subhanahu ta'ala da wannan da mai kai wancan din yafi wannan din hmm? mu ne a mentality mu mu ce wannan manomin timatir ne kar a bashi dafa a ba yan gidan yan labai shi ya fi cancanta kagan munan muke cewa a rayuwa wani ne ya dace zaman to honorable kawai amma ban wani shi Allah arzikinsa da falalansa yakan ba ma wanda ya ga dama ne hmm? wai sai masu kuɗi ta san wannan mentality irin shi ne kullum a cikin kwakwalen mutane alam tara ilal mala'i min ba'di musa alam tara ila malai min bani isra'ila min ba'di musa id qalu li nabiyyin lahum na aslana malikan nuqatil fi sabilillah daga can karshe karshe sai wannan shugaban nasu yace inna allaha qad ba'asa lakum taluta malika suka protesting Allah ya aiko muku taluta ya zamanto shugabannin ku komandan ku قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه سنن ولم يؤت ساعة من المال تيا ذا أي طالوت زمان تو شوغبا أكمو alhalin mu muka fi cancanta mu zamanto shugabanni sannan walam yu'ta sa'atan min almal ba a bashi kuɗi ba bai bai iya samun na posta ba zai iya buga posta ba ba zai iya raba kuɗi na kayan aiki ba ba zai iya bayar da ba ba zai iya ta ya za a yi wannan a ce shine shugaba a kanmu Allah ya ce haka nake son shi inna Allah qad istafahu alaikum sai dai wazatahu bastatan fil ilmi wal jismi abinda na bashi instrument da na bashi da yafi naku kudin shine na bashi ilimi da jarintaka da su kuma zai shugabance ku ina fata an gane ko to shine Allah ya nuna musu wallahu shi Allah wasi'un rahamarsa yalwatacciya ce Allah baya restricting ya taƙaita rahamarsa akan waɗansu figos ya mutane a ce waɗannan aka ba daga shi sai ɗanshi daga shi sai abokin shi daga shi sai sirikin shi a restrictin a takaita rahamar Allah da falalan Allah akan waɗansu ɗan tsiraru Allah ya ce la wallahu wasi'un rahamar Allah yalwatacciya ce tana game talaka ta game mai kuɗi ta game fakiri ta game na ƙauye ta game na gari ta game wannan ta game wannan ta game wannan ta game wancan har kafiri kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahzura kowa muna bashi inji Allah ita rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wasi'un yalwatacciya ce alimun kuma ai Allah ya fi ku sani ya fi ku sanin me yasa ya dauko wani ya bashi ya fi ku sani don me kai ka ce sai wani kai dan adam wanda baka san abin da zai faru da kai bayan awa daya ba baka san abin da zai faru da kai gobe ba baka san abin da zai faru ka ce wai sai wane shi Allah ai yafi ka sani ina fata an gane ko shi Allah ya tassu bi rahmatihi man yasha'u yakan keɓance rahamarsa ga wanda ya so wallahu shi Allah zul fadlil azim ma'abocin falala ne mai ɗimbin yawa mai girman gaske wanda in ya tashi bawa sai ya bawa mutumin da baka zato yanzu haika da talaka ya zama wani abu kawai kaga ana kwanciya masa ana lallabowa ana matsowa ana ana kokari a abokantaka da wanda ya san shi mafa ba wai shi din ma ba ina fata an gane sai ka ji an ce alhaji wane ko his excellency wane wane can karshen suna ya ji mai goro Karshen sunan kenan ka tabbata asali da goro ya fara amma gashi nan yanzu eh Allah ubangiji ya samu dace na'am ومن أهل الكتاب ta'manu bi تعمنه yu'addi ilayka wa minhum اليمن إن تأمن ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأرض ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بأهده واتقى فإن الله يحب المتقين نعم Allah maɗaukacin sarki ya gama mana bayani game da Yahudawa da Kiristoci wajen mai wajen aƙida. wajen aƙida ka amince musu wajen aƙida ka yi wasa wajen aƙidar ka kai sako-sako da ita kada ka yadda su shigo aƙidan ka su yi wasa da ita su yaudare ka a wajen aƙida ba su da kyau kada ka yadda ka matso da su yanzu an zo ɓangaren kuɗi kuma mu'amala ta kuɗi ya wa min ahalil kitabi daga cikin su yahudawa da kiristocin nan da kuke gani in ji Allah akwai man in ta'amanhu bi qintarin akwai wanda in ka bashi amanan qintar wani piece na gold wato kuɗi haka masu yawa wanda wani yanki na na na, na zinari in ka bashi amana ko business ya haɗa ku ko kasuwanci ya haɗa ku daga cikinsu akwai yu'addihi ilaika zai rike maka amanar tsaf zai kuma isar maka da amanan zai kawo maka ita inda harkan kuɗi ya haɗa ku yanzu ba yahuda in kuna business ya gano cewa lallai ta yi nan ka iya kasuwanci zai rike ka zai rike ka inda wajen kuɗi ne amma kada ka yi mu'amala da su wajen aƙida an gama da wancan yanzu an zo kuɗi wa minhum daga cikinsu akwai man wato waɗansu kuma uh, akwai su akwai masu amana in dai mu'amala ce ta kuɗi wa minhum daga cikinsu kuma akwai man in ta'amanhu bi dinarin wanda in harkan kuɗi ya haɗa ka da shi ka amintar da shi ka bashi amana na kuɗi to la yu'addihi ilaika ba zai taɓa mayar maka ba ba zai taɓa mayar maka ba illa ma dumta alaihi qa'iman sai fa ka tsaya kansa da gaske sai ka tsaya da gaske ka zare ido ka abin nan ka nuna kawai lalle kawai ba zai yiwu ba sai ka dage ka tsaya tsayuwan daka kafin kudinka su fito in sun ka shiga halin shi ana nufin mu'amalan musulmi kenan gaba yahude da kirista ta bangaren me ta bangaren kudi Allah sai ya nuna duk da yanda suke dinna akwai masu amana wannan shine adalci irin na addinin musulunci ina fata an gane akwai wanda in mu'amala ta kuɗi da amana da amincewa ta kuɗi ta shiga tsakaninka da su ba za su ci amananka ba akwai wanda kuma in kuɗinka suka shiga hannun su mu'amala ta haɗa ko to ba za su fito ba sai ka tashi da gaske tsayuwan daka akan shi kuɗinka su fito in dai kai musulmi ne me yasa waɗannan suke mu'amalantar haka wanda sai ka yi tsaiwan gasken zalika dalilin da yasa suke rike ka su ƙi baka ita ɗin su ƙi baka kuɗin bi annahum qalu domin su suna da wata aqida cewa laisa alaina fil ummiyina sabilun wai ba su da wani laifi game da ummiyun ummiyun sune laraba musulmai kenan wanda ba su iya karatu da rubutu ba wanda suna ganin su waɗannan wawayen wanda ba su da wayewa suna ganin wa irin waɗannan don ka ci kuɗinsu ka ci halal in ka ci kwabon musulmi ka ci halal ina fata an gane laisa alaina fil ummiyina sabil babu wata hanya babu wani laifi babu komai don ka rika kwabon musulmi ka ci wawaye marasa karatu da rubutu su ne ummiyu domin yahuda da kiristoci da haka suka ɗauki larabawan har abin kuma ya zo kanmu ina fata an gane me yasa aka kira su ummiyun me ummi wanda ba iya karatu da yawa bi ma'ana ba lauyan da zai tsaya musu ba su da alkalai ba sa karatu ba su da alkalai su ne masu alkalai su musulmai ta ci kudin su ba su da lauyan da zai tsaya musu su ne masu lauyoyi domin su suka yi karatu su ne yan sanda ku ba ku da su ba ku karatu balle ku shiga su ne masu soja ku ba ku karatun balle ku shiga waɗancan ummiyai ne waɗanda ba su da menene ba su da abin nan sai dai su haifi wai su yadda su a titi kaga kaga ai an faɗa mun ji ai an faɗa ai mun ji a zaɓuɓɓukan da suka wuce ko ba haka ba ku duba mai furta wannan fa shi yake son ƙuri'anka a lokacin kuma ya maka ashar da zagi iri wannan ya kake zato in ya ci ai ina jin in mutu yana da hikima in zai nemi wani abu wajen ka lalama zai ya kwanta limis har ƙasa yana ɗan goge maka takalmi ma in ya so in ya samu ka yadda da shi ya samu abin da ke so ya ma tsiyan amma wancan da tsiyan ma ya faro kuma ya ya ce kuma dole ka bashi kuri haɓa mana haɓa mana haɓa in ba wanda Allah cire musu albarka ba ina jin wani al'umma ne za su abin nan a ce karuwai yan ista masu haifan 'ya'ya suna yarwa kuma a wannan kuma wai fa za a ana neman ƙuri'an ka ne mai faɗan haka ya ci gaba da ɗori haba ma malam haba ai in ba wani irin baki aka yi wa mutum ba haba na fatan ai zawarci ake yi yanzu idan zan yi siyasa in na ga an tsane ni gaba ɗaya ba a sona to sai in koma gefe in zauna in natsu in waiwayi kaina in binciki kaina me yasa aka tsane ni me yasa ba a sona me ya kawo wannan tsanar haka eh sai ni in binciki kaina in na gano ta inda abubuwan da ne aka tsane ni sai in gyara aiki amma ba wai zan ce wani bane ya hana ni samu a'a ni din aka tsana wai me yasa Mr B ake so shi mutum ne zai zauna ni in zan siyasa zan difitin da yawa ma wallahi Allah wallahi wannan su ba su da abin nan ina fata an gane kawai ina fata an gane yanzu misali akwai wanda bai ci ba misali a osun ne ko menene da har ya kai transformer ya dauke ta ya gama zabe kenan har abada ya gama har abada kenan ai sai tafi dan noma wanda ba sa son ka ai ai zawarci ake yi yarinya ce kake neman ta kaje tace ta yaga Ka kaga an yaga postan ka ai ita ma da kun dai ka dan bata hoto ta yaga a gaban ka ce a a wannan wannan me ya taso ne me me matsala ai sulhuntawa ake yi sulhunta ake haka haka shine policy din dabara yanda za ka yaƙi mutum da baya son ka ka jawo shi ka jawo shi ka jawo shi amma ka ce ba ruwana da suwa ne ba transforma ba ruwana da suwa ne ba kwanta angon ba ruwana ba zan musu kaza ba transforma wanda ka kai ka ballo ka gama zaɓen daga wannan shekarar har abada kenan ai za ka dawo wata rana to mutum ne ya riƙa zama yana darusa yana bincikan kansa ko kai ne tsakaninka da Allah ka ga musibu suna samun ka wannan wancan sai ka zauna ka natsu ka ce ni kan me nake wa Allah ne duk yanda aka yi akwai ta inda na kauce hanya wannan abin da ke samu na ba haka kawai ba ban kula da sallah ne ina cin amana ina kaza wa Allah ina kaza ina kaza ina kaza sai ka gano sai ka tuba ka gyara ka sake gwada alakanka da Allah din ka gani amma kawai abu da ka ina fata an gane ko Allah ya ce zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabilun suna ce babu wani abu don kaci kudin ummiyi musulmi shine wanda baya karatu baya rubutu bai da soja bai da kotu bai da eh, eh, bai da lauya bai da komai haka suke halatta wa kansu danna haƙƙin musulmi wa yaquluna ala allahi al-kaziba sai su rika ƙarya ga Allah ce haka littattafansu da Allah ya saukar musu ka ce cin kuɗin musulmi halal ne danna haƙƙin musulmi halal ne hanya musulmi haƙƙinsa kaza kaza halal ne ya ci jaraba ka hana shi samu halal ne kuma suna ce wai littattafansu ne Allah ya ce ƙarya suke mu wa yaquluna ala allahi alkaziba wa hum ya'lamun suna sane cewa wannan abu su suka kirkiro shi suka ce wai haka yake a littattafansu ƙarya suke mun in ji Allah Allah ce bala man aufa bi ahadihi duk wanda ya cika alkawarin shi da yake tsakani da Allah ya rike amana ta dukiya ga duk wanda yake mu'amala da shi ya cika alkawarin shi da Allah ya rike Allah a matsayin mahalicci ya cika alkawari da yake tsakaninsa da mutane bai ci amanan kwabon wani ba wanda aka amana duk wanda ya bashi amana yakan sadar da amanan ya sadar da ita baya halatta hakkin wani ya ce in ji Allah wanda ya cika wannan alkawarin wattaka ya tsoraci Allah a rayuwarsa to fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son irin waɗannan mutane ina fata an gane ko na innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaik أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون نعم التي إن الذين يشترون بعهد الله للي وأندى وتوسكي سيد القوارين دا الله suke sai da imaninsu sannan su sai da rantsuwan da suka yi tsakaninsu da Allah domin wa aksamu billahi da aimanihim su yi rantsuwa daga tsakaninsu da Allah kuma sun ɗau alkawari tsakaninsu da Allah wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun thumma antum ha antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna alaihim bil ithmi wal udwan wa anna alqawra dika wa iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum bi quwwatin wasma'u qalu sami'na anan ɗin amma da suka fita in suka koma gefe su ce wa asaina to waɗanda suke sai da alkawarin da suka yi da Allah suke sai da imaninsu saboda abin duniya ya samu kuɗi ya samu wa aimanihim su sai da rantsuwan da suka yi tsakani da Allah su sai da shi da abun duniya samanan kalilan da wani abun duniya ɗan kaɗan duniyan nan ko an baka abin da ke cikinta ko an baka rijiyon man Najeriya gaba ɗaya da dukiyan Amerika gaba daya a afirka kai ka fi kowa yawan dukiya mai raka'atanil fajr ya fi ka a wajen Allah domin annabi sassale ce raka'atanil fajr khairun min ad wa ma fiha to wannan kawai wani bangare ne kaɗan waɗansu raka'o'i biyu ne kawai daga cikin sauran musulunci to amma ya sai da musuluncin ya kafurce ya kiya imani gaba daya saboda abin duniya da za a bashi Allah sai ya kira abin duniyan nan komai yawansa samanan kalilan ne compared to abin da za a baka a gobe kiyama compared to aljanna idan ka auna da aljanna me abin duniya me abin yaushe zaka dade kana ci a baka biliyon goma yanzu har ka gama rayuwa har ka gama rayuwa kana jikinsu har ka gama rayuwa sannan ka zo in za ka ji abinci in aka maka kana uku cikinka ya cika baka isa ka shanye yanzu misali a barba guda ba ina fa ka ci bunch din ayaba daya a take sannan ka cinye plate daya na abinci sannan ka ci kaza guda daya cikakkiya baka isa ba dan cikin haka yake mazubin kaɗan ne amma ka je aljanna ka gani aljanna idan aka bayyana maka abinda zaka zuba a zama daya duk abinda kai sha'awar shi ne a lokacin sai kaga kuma ka zuba shi gaba daya amma nan kadan kawai kadan awa shida kuma ka je bayan gida ka zuba shi na fata an gane ko to waɗanda suke sai da addinin su da mutuncin su saboda wani abun duniya ko a roɗi mutum yayi ridda ana ba shi kuɗi ko a kira musulmi a bashi ya zama to spy ana biyan shi maƙudan kuɗi masu yawa yana zuwa yana karɓa a amma shi yake kai musu information ɗin musulmi ga abin da suke ga mitin inda suke gashi gashi gashi suna nema su yi kaza suna ne kai ne mai kai information saboda ana baka kuɗi ina fata an gane a len condom a ɗauko ka kana musulmi a gidan rediyo a biya ku kuɗi kai ne mai tallatawa ba wai zinan bane fa zaka ce ba kyau a kace a rika amfani da kororon roba ka yadda a yi zinan kenan da kai ne zaka tallata abinda Allah ya haramta din da kai za a tallata shi ko kuma takaita iyali sai a samo musulma a samo musulmi to a yi wani dan talle kai ne mai faɗa kai ne a wannan a nuno shi yara suna ihu sun hau bayan shi baba makaranta an koro ni baba nan islamiyya an koro baba kaza kaza mm. ya wanci me yaran nan suka taru haka kaza kaza wato yaran ne su mm, ni kan ba wani ƴaƴa uku ne da ni wallahi shi yasa komai na mutsaf a baka ka tallata abinda kuma yake rusa aqidanka saboda kuɗi samanan kalilan na kama ba komai bane ma me ake baka dubu biyar eh, a baka ka zamanto shugaban wani abu haka samanan kalilan to Allah ya ce ula'ika irin waɗannan mutanen la khalaqa basu fil akhirati ba su da rabo kwata kwata kwata rabon aljanna da rabon rahama ba su da ita gobe kiyama sannan wala yukallimuhumullahu Allah ma ba zai musu magana gobe kiyama ba sannan wala yanzuru ilaihim Allah ba zai musu kallon rahama ma ba yawmal qiyamati a gobe kiyama sannan wala zakihim Allah ba zai tsarkake su ba ya ba da kyakkyawan shaida game da su walahum azabun alim sannan kuma eh, azaba mai raɗaɗi, sai ya biyo baya kawai yanzu misali ana bala'in wahalan yunwa ba wanda ake samun abinci da abin da za a sha da a samu biyan bukata a sai gun mutumin mutum ɗaya kai da ka zo wajen shi saboda tsananin bukata bai ma kalli inda kake ba bai ma maka magana ba yayi wa ta yaya za a ka sa hot ce lalle za ka samu abinci a nan to wanda shi kadai ne ake buƙatar rahama da tsira daga wutan jahannama da wahalan gobe kiyama a samu aljanna a wajensa shine wa sai ka je kawai bai ma kalli ta inda kake ma bai ma maka ma magana ba sannan baka cikin wanda ya bada kyakkyawan shaida ta abun ta abun shaida game da kai ba ta za a ka sa rai cewa za ka je aljanna babu ina fata an gane ko to haka Allah maɗaukakin sarki zai mu'amalanci waɗancan ina fata an gane ko sai Allah ya ce wa inna minhum daga cikin su yahudawan nan da kiristoci akwai na fariƙan Allah ce wallahi akwai waɗansu bangarori waɗansu daga cikinsu yalwuna alsinatan za ka ji suna lankwasa harcensu suna furta waɗansu kalmomi bil kitabi wai daga littafin kalmomin suke littafin da suke karanta a mabiyansu su canja abin da Allah ya rubuta su sa nasu sai su zo suna karanta shi da cewa ai haka yake a littafin kuma biya he a karanta shi litahsabuhu min alkitab don ku dauka daga littafi wani sa'i zaka ji su wani idan yazo yana yana wani irin karatun eh, bible ya rufe ido yana ta yi yana ta yi wai wani irin language ne da shi ko sai an fassara mu shi kawai ya san shi ya nuna maka duk waɗannan kalmomin daga littafin suke su kuma mabiya an yi haka kawai ah! lallai kan akwai akwai karatu a nan ina fata an gane haka zaka tarar Allah yace ce suna yi suna murda harcen su suna furta waɗansu kalmomi suna yin su su nuna muku wai waɗannan kalmomin don ku rika zaton minal kitabi ne daga littattafan da daga waɗannan littattafan da suke rike da su ne alhalin Allah yace wa ma huwa minal kitabi ni ban saukar da waɗannan kalmomin ba sun yi distorting sun cire sunan annabi sun share nan sun share nan sun gyara an yi amendments an fito da wani sabon version an yi kaza an yi kaza an yi kaza gashi nan wa yaquluna sai su rika ce muku wannan kalmomin da kuka ji daga harcin su din nan huwa min indillahi daga Allah suke haka suke tsab daga Allah kawai Allah ce wa ma huwa min indillahi ƙarya suke mun ba daga waje na bane wa yaquluna ala allahi kaziba ƙarya kawai suke danganawa ga Allah wahum ya'lamuna suna sane suna sane ina fata an gane ko to wannan shine kaɗan daga cikin aƙidunsu da halayensu da ɗabi'unsu mu'amala ta ɓangaren addini da aƙida a'a mu'amala ta ɓangaren kuɗi eh akwai masu amana akwai wanda kuma sai ka tashi tsaye ina fata an gane Allah ubangiya mana muwafaka ya samu dace اللهم اعز الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين دمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين Allah muna ƙara jaddada roƙonmu shugaban ƙasa da ka bamu ya Allah ya Allah mun roƙe ka Allah ka taimaka masa Allah ka wuce masa gaba Allah ka masa albarka Allah ka masa albarka Allah ka zame masa idonsa a inda baya gani ka zame masa kunnuwansa a inda baya ji ka zame masa harcensa a yayin da zai yi magana ka zamanto masa hannayensa a yayin da ba zai iya taba inda ba zai iya tabawa ba ka zamo masa kafafuwansa inda ba zai iya zuwa ba Allah ka ƙara masa lafiya ka ƙara masa ƙarfin gwiwa ka ƙara masa basira da hikima ya Allah ka bashi mataimaka masu kishi masu tsoron Allah wanda za su umurce su su taimaka masa akan alkhairi su hana shi aikata sharri da fitina ya Allah mun roƙe ka duk gwamnoni da aka zaɓa ya Allah ka taimaka musu ya Allah don maslahan wannan ƙasan da ɗaukakanta da dawan arzikinta da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka taimaka musu duk wanda yake da bakar aniya ya Allah game da wannan ƙasa mu Najeriya da shugaban mu da gwamnoninmu ya Allah da al'umman wannan ƙasan ya Allah ya Allah ka gama mana da shi cikin gida yake ko waje yake ko hada baki suke yi da na waje Allah ka gama mana da su ta duk inda suka bullo hatta aljanun ƙasan nan in suna da mugun nufi akan ƙasan nan ya Allah ka gama mana da su ya rabban alamin ya arhamar rahimin Allah ka ba mu ikon aikata abu mai kyau ne santan abu mara kyau naka ala zalika laqadirun subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh